27 na'am ga watan hijja. hijira ta 447 a wani karon na kwarya-kwaryar daura da muke yi akan wannan littafi muhimmi mm, alkawa'idul kubra na al'imam al'iz ibn abdulsalam mm, akan makasidu shari'a a yau insha Allah za mu darasi na 21 a cikin karatun da muke a cikin wannan littafi ah, insha Allah yau da gobe abinda za mu samu mai dai jalsa a hudu ko biyar ko hmm, insha Allah insha Allah bismillah arama bismillah alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يقول المصنف رحمه الله قاعدة في الموازنة بين المصالح والمفاسد نعم يتي المصنف الإز ابن عبد السلام رحمة الله عليه سلطان العلماء yace ka'ida zai kawo ka'ida kamar inda muka sani ita ce wato hukunci kulli wanda yake karkashin sa yake da juz'iyat da yawa to wannan ka'idar ilmuwazana bainal masalih wal a cikin aunawa a tsakanin abubuwan da suke na maslaha wato masu kawo fa'ida da kuma wal mafasid da kuma abubuwa waɗanda suke masu na barna wannan muhimmancin wannan ka'ida wanda yake ɗaya daga cikin mabahis ne na makasudin shari'a zama isa makasidin shari'a ta zo ne ta tabbatar da sanin almasalih wal mafasi idan aka san sau da yawa abubuwa idan suka zo um, ba za ka samu abu wanda yake maslaha ce tsagoranta ba kamar yadda muka gani kamar yadda kuma ba za ka samu abu wanda yake mafsada ce tsagoranta ba yawanci a cakuɗa suke to yayin da abubuwa suka zo dole ya zamanto kana da fiqhul muwazana to wanda yake wani na ɗaya daga cikin abinda yake kusantar da mujtahidi wajen daidaitar gaskiya saboda ita gaskiya guda ɗaya ce a turin da za ka riske ta dole sai ka san yadda za ka auna tsakanin abubuwa waɗanda suke in suka zo maka sun kunshi maslaha kuma sun kunshi mafsada ya za ka rinjayar da maslaha akan mafsada ya kuma za ka rinjayar da mafsada akan maslaha kuma in ka rinjayar da wani matsayi za ka rinjayar kun gani da a cikin misali wanda suka gabata kan cewa akwai abubuwa wanda yake idan maslaha su ta rinjayi da rinjaye mai karfin gaske to sai shari'a da zo da sanya wannan aikin ya zamanto dole kamar yadda akwai lokacin da mafsadar za ta rinjayi maslaha da karfin gaske yadda sai a hara gabata akwai lokacin da kuma rinjayen ba mai zafi ba ne to sai ka ga umarnin in janibin maslaha ne sai a ce wannan mustahabbi ne in janibin mafsada ne sai a ce wannan makaruri ne to duk wannan fikihun yana a saninsa yana da muhimmanci a wajen fatwa da wajen istinbadin hukunci da kuma wajen duban nawazir waɗanda suke zuwa shi yasa imam malik yakan ce a wato faqihi ba shine wanda ya san hukuncin mas'ala in ta zo ba amma faƙihi shine wanda idan abubuwa guda biyu suka zo kowannensu yana da maslaha ya ga wanne ne ya fi maslaha in kuma abubuwa guda biyu suka zo kowannensu yana da barna ya ga wanne ne ya fi tsananin barna to kaga wannan ainihin shine zubdar fikihu Allah kuma ka bamu na'am na'am idan maslaha guda biyu suka ci karo da juna kuma tara su hada su duka a aiki da duk su biyun ya zamanto ya gagara to in an san rinjayen ɗaya daga cikinsu sai a gabatar da ita in ba a san abin da yake shine rinjaye ba kuma idan aka san daidaiton su wato duk sun yi daidai da juna to sai a ba mu zaɓi kowanne ka yi in kuma ba a san wato daidaito tsakaninsu ba فقد يظهر لبعض العلماء إلهام إحداهما فيقدمها to wani lokaci zai bayyana ga wanda daga cikin malamai rinjayen wannan maslahar sai ya gabatar sai ya kaddamar da ita wa yazunnu akharu rujhana muqabilaha fa yuqaddimuhu to shi kuma ɗaya mujtahidin ɗaya daga cikin malaman shi kuma sai ya zaci rinjayen kishiyarta sai ya kaddamar da wannan kishiyar to idan muka ce dukkan malamai biyu da suka yi istihadi suka saba kowanne daga cikinsu akan daidai yake to sai kaga kowanne daga cikinsu su su biyu mujtahidan wato maslaha ta tabbata gare shi ta samu a gare shi wanda ba ta samu ga ɗayan ba idan kuma muka ce a ɗayansu ne kawai yake kan daidai to wanda ya tafiya zuwa ga maslahar da take ita ce mai rinjaye to wannan shine ya katari ya dace da gaskiya والذي سار إلى المصلحة المرجوحة مخطئ معفو عنه wanda kuma ya tafiya zuwa ga maslaha da take ita ce a barrin jayarwa to wannan sai ya zamanto ya yi kuskure amma an yi masa afuwa idan ya bakin in ya bayar da bakin kokarinsa wajen wato zakulo wajen yin istihadi ya zakulo hukunci وكذلك إذا تعارضت المصلحة والمصلحة. تو هكذا ma إذا barna da fa'ida suka yi cikaro da juna wannan misalin farko da ya kawo na dukkan abubuwan guda biyu kowanne daga cikinsu maslaha ne in suka cikaro da juna to kaga wannan shine wani lokaci wato idan aka samu saɓani tsakanin mazhabobi to wannan saɓanin sanin muhimmanci saninsa yana da muhimmanci don sai ta yi kowanne daga cikin mujtahidai din ya zakulo wata maslaha wadda wani daga cikin mujtahidai bai ganta ba to saboda haka sai ya zamanto cewar kamar in muka ce kowanne daga cikin su daidai ne kamar inda kun san dama ra'ayi biyu ne akan sabani tsakanin ijtihadin malamai masu ijtihadi shin a kowanne daga cikin su hal kullu mujtahidin musib kowane malami da ya istihadi daidai yayi ko kuwa wanda ya daidai guda ɗaya ne ibn abdulbar a cikin jami'in bayanin ilmi wa fadli ya kulla babi akan wannan ya tsawon magana a yawanci akwai wanda suka ce almusawwi ba wanda suka ce kowanne daidai yake kamar yadda yake tsakanin sabani tsakanin sahabbai kamar yadda za ga imamu ahmad yana yi za ga akan matsala biyu matsala ɗaya sai ga ganshi na da ra'ayi da yawa saboda a kowace matsala yau iya fatawa da kaulin wannan sahabi gobe sai ya fatawa da kaulin wannan sahabi sai ta zaka samu riwaya daga matsabar Imam Ahmad suke da yawa to saboda ganin kan cewar yawanci suna ginawa suna karfafa wannan wannan su ake ma al ba, suna karfafa wannan da maganar Umar ibn Abdul Aziz da yake cewa ba na so a ce wato na samu garke na raƙuma ya tabbata a gare ni a ce a maimakon wannan a ce sahabbai ba su saɓani ba ya ce domin in eh, wato saɓanin sahabbai wato zai nuna muhimmancin saɓanin sahabbai ya ce ya fi son a ce sun yi sabani bisa a bashi garken rakuna ya ce domin yayin da suka yi saɓani zai ga kan cewa a cikin kowane kauli ta bi kana da magabaci a cikin wannan to waɗansu suka ce wannan magana ta umar ibn abdulaziz ta nuna kan cewa in aka saɓani cikin itaji kowanne daidai yake su ne almusawwi ba to shi kuma imam malik ya karfafa kan cewa a gaskiya ɗaya ce mm, gaskiya ɗaya ce saboda haka dole ne mutum ya bakin ƙoƙarinsa ya rinjayar da gaskiya ya gano abin da yake shine daidai ya ce gaskiya ba ta zamantowa face ɗaya mm. to saboda haka ne suka ce to in haka ne me za mu ɗauki wannan magana ta umar ibn abdulaziz shine ibn abdulbar yake cewa maganar umar ibn abdulaziz za a ɗauke ta ne akan cewar wato ijtihadi ko fasa abu da take cewa an samu an ba da dama a yi ijtihadi shi yasa aka saba amma ba wai kan cewa kowa wanda ya ijtihadi daidai yake ba a'a daidai yake akan cewa an bashi dama ya yi ijtihadi ba wai daidai yake akan hukuncin da ya kai zuwa gare shi dukkan su kowanne daga cikin su daidai yake ba a'a kowanne daga cikin su daidai yake wajen yin ijtihadi amma wanda daga cikin su zai dace da gaskiya ɗaya ne kuma suke wannan kuma kaga shine abinda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna na cikin bukhari cewa idan alkali ya hukunci in ya dace da gaskiya a falahu ajran in kuma ya kuskure ma gaskiya falahu ajr hmm. Eh, na kokari eh hadisi ne a cikin bukhari da shi bukhari ya fara kitabul ahkam mm, eh idza ijtahada al hakim fa asab falahu ajran wa idza ijtahada fa akhta falahu ajr eh ajrul ijtihad shi kuma can yana da ajrul ijtihad wa ajru isabati al haqq mm. to kaga daga idan ma muka wato a cikin abisa bisa kaul kamar yadda nan al-imam yake faɗa idan muka ɗauka kan cewa kowanne daga cikin masu istihadi ya yi daidai da gaskiya to sai ya zama to kan cewa kenan kamar kowanne ya fitar da wata maslaha wadda wani bai fitar da ita ba hmm. to kaga shi kansa wannan yana daga cikin abin da zai daɗa ƙara mana zurfin fahimtar shari'a na kan yadda mujtahidai suke zaƙulo masale wanda wani bai wani bai gan shi ba hmm. to in ko muka ce ɗaya ne kawai yake a daidai to sai ya zamanto cewa a eh haka ne akwai masalih to amma bai tafi ɗaya wanda ya tafi zuwa ga masalih take rajiha ta ya dace da daidai sai a ce to wannan shi ne ya dace da gaskiya wanda kuma ya tafi zuwa ga almarjuha sai a ce ya kuskure amma yana da an yi masa afuwa akan kuskurensa hmm. eh, wannan na farko wannan ai gan daga cikin dama abinda ake a bincike a cikinsa akwai ta ruha bibiyan ruksa idan mutum ya ce shi tsarinsa bibiyan ruksa zai yi to ga baki ɗaya so yake rusa shari'a domin kamar yadda imam shafi'i ya faɗa a cikin al-muwafaqat cewa maksudin shari'a shine ta fitar da mutum daga bin son zuciya daga da'iratul hawa ita ce maksudin shari'a wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha nafsa 'anil hawa kuma ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa to so ake aftar da kai da ka zamanto limamin ka shine son zuciya saboda haka aka aka dauki kanta duk mai yin tatabbu'ur ruhas ake fassaka shi domin ne ma yake fita daga cikin da'iran biyayya eh abinda zuciyarsa ta faɗa masa shi yake yanki ya sa za ga kamar akwai wata shekara nan da aka yi wani jadwali na ayyukan hajji kowanne sai a zo a ce a ihrami rukuni a talbiya sai a ce a wannan a mazhaba kaza wajibi a mazhaba kaza mustahabbi kwanan muzdalifa wajibi a mazhaba kaza mustahabbi a mazhaba kaza to wani sai ya bibi duk inda aka ce haddi din nan eh, a haka a haka sai ya ya dauki wannan to haka idan mutum wannan sai ya zama to da ya hajji ba <laughs> eh, to irin wannan shine ake gudu to don haka ne ai zaka ga ba kowane ani ya kamata ka gaya ma sabani ba sai idan akwai dalili yawanci yanzu abin da sa ko kaga da yawa malamai yanzu a malamai dai haka dai na zamanin mu dai a da almajiran irin mu masu abin nan bin hanyar su za ga an yi magana muna a akan kawo sabani ba wani abu ne yasa ba saboda duniyar ta riga ta cure saboda haka ta cure wuri daya abinda fatoyi suna ta yawa saboda haka idan ka yi ma mutum fatawa shi kuma ya riga ya ji akasinta ko zai ji akasinta a to sai ya zamanto cewar ba kai masa nasiha yadda ya kamata ba domin zai iya zamanto ya shiga cikin ruɗu ko kuma ya ga wani abu ana yi ko ya karanta a intanet ko ya ji to don haka yake da yake akwai ma'ana a cikin ka gaya masa saɓani sannan ka faɗa abin da yake shine mafi rinjaye amma yayin da ya zamanto kan cewa inda babu wannan to kai fatawa da mazhaba ɗaya shine shine asali musamman malikiya suna da wannan kaga shi ta ai khalil ya rubuta littafin sa mubayyana limazihi fatwa zai bayyana abin da yake da shi ake fatwa a malikiya shine mashhurul mazhab abin da yake mashhuri a mazhab shi abin da kawai khalil zai faɗa kenan ai abubuwan da khalil yake kawowa da yawan su akwai sabani shi yasa din ma kuma zaka ga a yana yin ishara ya zuwa ga sabani wa rujjiha wa qala wa ikhtara da waɗannan abubuwan da ya faɗa don ya nuna saɓani a cikin malaman da suka yi a rinjayarwa na akwal na mashaba amma dai yana farawa da abin da yake bikin fatwa to a ƙasashe waɗanda aka tsaya ake da hukunci suka tsaya kan cewa lalle ga abin da za a yi to sai ka ba sa ba da daman wannan saɓani kamar irin su moroko hmm. yanzu moroko ba za ka je masallaci an idar da sallah ku haɗu ku yi wani jam'in ba ba za su kyale ku ba a morocco eh? da kun shi inda kuka ce za ku yi sai a fitattake ku sai a kai ku hukuma saboda matabar malik akan haka yake ba a maimaita jami a cikin masallaci haka suka ɗauka hmm? ba za su kyale ku ba <laughs> to a cikin dukkan matsala wani bai isa ya saba ma mashurin matabar malik ba a kuma amma kuma tare da kan cewa yanzu din akwai ci gaba malamai za ga suna fatoyi kamar adda'irar muhammadiyya wanda suke ta bincike da sauransu za ga suna dan kawo abubuwa to wannan a janibin ilimi ne amma a janibin abin da ake gaya ma al'umma ba ka isa ba ka fitar daga mashurin mazhab hmm. to idan haka aka gino to amma a gaskiya kamar yadda yanzu din yake yanzu kamar alal misali a mutane ne suna ganin inda ake sallah za su je masu zuwa hajji da umra sun yi yawa za su je su ga musulmi na ko ina ga yanda suke yin sallah da sauransu hmm? to kaga in ka ce kawai za ka gaya musu abin da su yake ne bayan kuma su sun je sun gani a wani waje duk kamar ka ce za ka yi fatawa da mashurin mazhabar malikiya ba a kabu hmm? shi ne mashurin mazhabar kuma ga bayan ga hadisi <laughs> a'a wai kamar a ce kablo din a kablo da shine kaga dai shine dai ɗaya daga cikin abubuwan da yake a bayyane duk wanda yake zuwa zai ga waɗanda ba sa kablu su ne su ne akalliyan akalliya eh, to kaga duk ga duniyar musulmi ga yanda suke yi kai kuma saba baka ga abin da ta ce sai kawai ka ce za ka yi masa fatawa da masabarka ba za ka yi ishara ga abin da ake yi ba wanda yake saɓanin masabarka kuma shi eh to shi yasa eh kwarai da gaske to wayannan masail din su sukan sa in za a yi fatawa ga ami a gaya masa sama da kauli daya wannan duk shine maksudin ayarin ba za ka gaya masa sama da kauli daya amma in ka gaya masa kai masa tarjihi kai masa tarjihi kace ni a fahimta ta a tun ka zo kaya neman fatawa ni abin da zan yi maka fatawa da shi shine kaza hmm. yanzu kamar matsalar zakar gwal na mata wannan tana da yawa saboda mata duk suna karanta abubuwan da waɗanda suke malaman online ɗinnan suke faɗa musamman wanda suke ta yi da turanci su kuma duk sun ɗauki abinda a masafar hanabila ta tafi a kai da kuma su shaif nasiruddin al-albani wanda suka yi aiki da zahirin hadisin ummu salama na wa'id narko kan rashin bayar da zakar zinari to sau da yawa za a ga mata suna bugowa ce yaya za su fitar da zakar wani suka bugo suka gaya musu ce to ainihi ba na kan wannan matsabar.' in dai kina kan wannan matsabar wanda aka gaya to je ki tambayi malaman da suke wannan amma ni a ra'ayina ina kan matsabar malikiya da shafi'iya cewa gwal da mace take sawa babu zakka a kansa kuma inda dama sai na tsanyi mata taujihin hadisin ummu salama da sauransu to inda za ka tsaya kawai a kan cewa a'a abin nan babu ba yi mata ishara ga kan cewa ƙaunin da kike ciki e ƙauli ne amma na waɗansu malamai ne kuma ga madogararsu kuma ni a wajena wannan ƙaunin marjuhi ne in kawai ka ƙyale ta akan ka faɗi abin da yake shine to za ka tura ta ne za ta sake tafiya wajen wani malamin ne sake tafiya don ba ta samu abin da zai gamsar da ta hmm. to irin wannan yadda duniyar take shine yakan sa a wajen fatawa a faɗi a saɓani amma al'asul wajen fatawa ga wanda yake ba abin da zai rudar da shi kar ka gaya masa saɓani ka gaya masa kawai abin da yake shine hukuncin Allah a hakkinsa shine al'ani a wani waje kuma da ake faɗan saɓani shine in wanda kake magana da shi ɗalibin ilmi ne in ɗalibin ilimi ne to sai ka gaya masa sabani kamar yadda ibn abdulbar ya faɗa a cikin jami'ar bayanin ilmi wa fadlihi ba wanda zai yi fatawa sai wanda ya san sabani wanda ya san sabani shine yake da ahliyan yin fatawa to kaga dan ka nuna masa akwai wannan ahliyar sai ka gaya masa alkhila na'am eh to wannan yayi shi ma kansa wannan ijtihadi ne tunda kaga a sayyidina umar ya yi wannan mm. yace kar wani ya fatwa duk da yake gaskiya akwai dan abin nan har yanzu ban naga an yi suka akan asar din kuma ban gan shi ba cewa sayyidina umar ya ce kar wanda ya fatwa akan aikin hajji sai ibnu abbas amma dai <clears throat> lokacin abdulmalik ibn marwan shi kan wannan ya tabbata ya ce ba wanda zai fatuwa a aikin hajji sai a fa ibn abi ba. to a waɗansu sun tafi akan wannan suka ce alkali zai iya wato ƙasa za ta iya hukunci cewa ga kawai abin da za a yi hukunci da shi to amma ita kanta wannan matsalar a haifar kibarar ulama ta saudiya sun yi dirasarta sun sai bahas mai tsawo a kai wanda wannan shine asalin batun tafnin wato ka yi ka fitar da ka'idodi na doka wanda za a yi wanda za a ce shi za a bi kamar kanun kamar kanun eh, eh, eh, laws haka amma yadda shari'a a faɗi abin da yake shine rajihi to amma shi kansa wannan ba su tafi a kai ba abinda suka tafi mafi rinjaye a kai shine a kyala kowane alkali ya ijtihadinsa sai dai idan a za a iya lizinta masa kamar da su saudiya suka yi cewa dukkan alkali zai hukunci zai hukunci da abin da ke cikin manarus sabir, a matanin hambaliya wanda shekhal albani ya yi masa takariji a cikin irwa'ul ce da abin da ke cikin manarus sabir zai hukunci in ya fita daga ciki zuwa wata mazhaba to sai ya faɗi dalilinsa amma inda abin da ke cikin manarus sabil ne baya buƙatar dalili amma in ya bar abin da ke cikin manarus sabil ya tafi cikin wani littafi a mazhabar hanabila ko wajen mazhabar hanabila to sai ya faɗi dalili kuma hukuncinsa idan ya yi sai an ɗaukaka sai an kai ma mahakamacin tanir akwai bench na alkalai a sama wanda za su yi murabi'ar hukunci su zartar ko kar su zartar to kuma bisa wannan ka'idan ne na kan cewa qararul hakim yarfa'ul khilaf idan aka samu saɓani tsakanin fatoyi to abinda shugaba zai zartar to duk zai dauke zai dauke sabani kaga kenan inda ba a ba da damar kowa ya fatawa da abin da ya so ba ba za a ce qararul hakim yarfa'ul khilaf ba hmm. saboda haka ba zai yiwu ba ka ce a cikin duk da yake kasashe da dama haka suka yi yanzu kaga daular usmaniya ai kaga akan mazhabar hanafiya shi sa zaka ga dukkan dokokin rayuwar iyali na Syria da Egypt a duk akan abin da ke cikin mazhabar hanafiya yake lokacin da muke dokokin mu nan mun yi observing din wannan za ga yawanci duk akan abin da hanafiya suke ke. malikiya a Morocco ko malikiya hmm. Libya su ma malikiya munan najeriya to malikiya ne amma ana ta faɗa amma har yanzu ba wani nassi na doka ba wani nassi kuma na judicial na abinda wani alkali ya ce cewa sai malikiya za dole sai malikiya amma ya shahara haka ake faɗa haka ake faɗa amma babu ko a constitution a a ai ba faɗa ba a constitution penal code a penal code ma ba ta faɗa ba akwai na wanda abin da shi ne wato ba wai an shi ne abin da wani ne faɗa ba wata doka ce da da mm. ko wani fashin da wani wani yanzu gudun da tafi da ake kuma nuna su tafi kasuwa yau kawai an tafi da suni a kan suni da ne tafi hmm. da alƙali suke yin shari'a da su amma yanzu da su kwace kwace hmm. suna nan suna sarkin eh, kwarai eh, sosai ah, ba na kawo muku ba na kawo muku kissar a ah, me reno ba me reno eh na abuja wanda idan idan mace ta tafi nisan masafatul kasri za ta haƙƙinta na reno zai faɗi zai saraya sun tsakaninta da inda uban yaro yake wanda aka yi apil shi mijin ya yi amfani da wannan don ya kwace haƙƙin reno daga wajen uwar kakar yarinyar mm, da aka yi apil da aka je shari'a court of appeal na abuja suka yi hukunci aka sun wannan suka ce ai ba abinda suka kuma abinda suka yi saitin abinda suka kawo zadul ma'ad suka ɗauko <laughs> eh a hambaliya zadul ma'ad suka dauko cewa abin da ake duba a cikin sha'anin reno haƙƙin yaro kuma abin da duk zai tabbatar da haƙƙin yaro shi zabi kuma yanzu yanda yanayi ya saba ai da masafatul qasr saboda saduwa tana wahala amma yanzu zai iya video call zai duk na'am fa in qila to in aka ce Ya za a yi ku daidaita waɗanda suka saba ma juna. Ma anna ba'dahum qad asaba al alladhi law tala alayhi lama jaza lahu al alayhi. Tare da cewa sashen su ya dace da maslahar da take ita ce a barrin jayarwa wanda da yayi hange ya zuwa ga cewa wannan abin rinjayarwa ne ba zai halatta a gare shi dogara da shi ba. Kuma ku ce kuma yayi daidai. na'am kulna sai muka ce tarkuru dhani rukhsatun ala qilati al to ai barin rinjayarwa rukhsa ce da ta saba ma ka'ida wato alka'ida shine dole ka bar abin da yake tarjihi to amma wani lokaci zaka bar a tarjihi ta babin rukhsa sauki ne akai وفي الرخص تترك المصالح الراجحة إلى المصالح المرجوحة للعذر to a cikin abubuwa wanda suke na ruksa akan bar maslahu abubuwa masu fa'ida masu rinjaye ya zuwa ga abubuwa waɗanda suke masu fa'ida ne a bar rinjayarwa saboda uzuri domin a ije wahala domin ijewar wahala an san wannan shi ne rajihi ƙaunin wannan ƙaunin malik shi ne rajihi maslaha ita ce rajiha amma sai mu bar ƙaunin malik mu tafi kaurin abu hanifa saboda a samu sauki saboda haka kaga a nan wajen saboda mun gina shi akan cewa kowanne daga cikinsu daidai yake in kai riko da shi za ka samu daidai Shi ne kamar yadda umar ibn abdulaziz yake faɗa ya ce ko in na ga sahabbai sun saba in na bi kowanne daga cikinsu don ga kan cewa ina cikin yalwa a cikin addini to shi ne to kaga kenan wannan a ce kowanne daga cikin mustahidai daidai yake akan maslahar da ya faɗa wannan a wannan an yi shi ne saɓanin akan ruksa akan ruksa daf'an lil mashaq dan a ije tsanani a shi yasa sai aka fita daga ka'ida amma al'asul a cikin ka'idar a rinjayar da ɗaya maslahar akan ɗaya na'am walau kunna bi wujubil istidrak to da za da mun faɗi kan cewa wajibi ne a riska wato a riskar la'adda ila da wannan zai kai ya zuwa ga wato tsanani mai girma wanda ya shafi kowa da kowa to sabanin wanda ya kuskure nafsi ko kuma ya kuskure ijma'i ko kuma ya kuskure kiyasoshi waɗanda suke bayyanannu ko kuma ƙa'idodi waɗanda suke masu gamewa فإن قطع ذلك لا يقع إلا نادرا ممن له أهدية الاجتهاد دومن كسكرا إرون ونن كسكري baya samuwa sai kaɗan daga wanda yake yana da ahliyar ya ishtihadi to a nan wajen wajibi ne a istidrakinsa saboda karancinsa da kuma kasancewar sana'ar da wuya a same shi an fahimta wato idan da idan aka ce yayin da aka yi saɓani aka ce kowanne daga cikinsu daidai yake in aka ce za a riskar da wanda yake marjohi, a canza ƙaulinsa a dawo ya zuwa ga rajihi to wannan zai kai ya zuwa ga a samu mashakka wadda ta gaba kowa da kowa saboda abu ne wanda yake na ishtihadi shi yasa za ka ga sai a kyale mutane su tafi akan abin da mazhabar su take duk da yake mazhabarsu su ana gani marjuha ce hmm? saboda abin da zai kawo na balbala na mashakka mai gamewa ga baki daya hmm? sabanin idan da a ce ishihadin ya kai ya zuwa ga saba nassi ishihadi da zai saba nassi ana rushe shi hmm? shi yasa ake cewa hukuncin alkali ana rushe shi ba a rushe hukuncin alkali sai dai idan ya saba nassi ko ya saba ijma'i ko ya saba kiyasi jali ko kuma ya saba wata ka'ida kulliya ta shari'a to nan ake rushe shi to shine ke cewa kaga an rushe shi babu damar kaga a lokacin za a yi istidraki kenan aka san hukuncin da yi sai a ɗauka istidrakinsa to ne bambancinsa da surar farko inda ba a istidraki saboda akan maslaha ne saɓani ne akan maslaha ya ce wancan in aka yi istidrakinsa zai kai zuwa ga mashakka mai girma amma wannan in aka yi istidrakinsa ba zai kai zuwa ga haka ba saboda nadiran in dai wanda ya yi istihadin yana da ahaliyan istihadi nadir ya zamanto ya istihadi da zai ci karo da nafsi ko zai ci karo da ijma'i domin ai ba wanda zai istihadi sai wanda yake ya san sabani in ku ya san saɓani ya san mawaƙiwul ijma ya san kuma a masail waɗanda suke na khilaf ne saboda haka nadir za ka ga ya kawo abin da zai rusa ijma'i ko kuma kiyasi jali to shi yasa a cikin irin wannan sai a rushe ijtihadin ai istidraki da abin da yake shi dai daidai saboda wannan abin wanda yake samuwar sanadir wa qalil to shi kuma wannan ba zai kawo wannan balbalar da ake gudu ba mu karasa wannan walhasil to abin da yake abin rairayowa a cikin wannan ita shari'a tana sanya maslahar da ake da abar rinjayarwa yayin da ya zamanto kaiwa ya zuwa ga mai rinjaye din tana gagara ko kuma yayin da cewar kaiwa ya zuwa ga maslahar da take rajiha akwai mashakka akwai wahala akan yin ta badalan min almaslahati rajiha to sai ta sanya almaslahatu almarjuha maimakon maslahar da take rajiha kama yubaddal bi tayammum kamar yanda ake musanya alwala da taimama wasiyamu bil ita abadda a musanya azumi da yantarwa wal a musanya ciyarwa da wato yin azumi da kuma wato sanin abin da yake samun sani akan itikadi akan haƙƙin al'awam ba tare da sai an ga musu dalili ba a musanya fatiha da askar ga wanda ba za su iya ba sai a ce maimakon zoce da ba ku iya karanta fatiha ba in kun yi sallah ku ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kuma a musanya jihar tafiya a cikin sallar nafila da kibla a ce jihar da kake tafiya ita ce kiblar ka bayan ga kiblar a ce ka bata duk saboda ruksa da kuma jihar da ake yaƙi da juna a wajen jihadi da alkibla kuna ga inda sahun abokan gaba yake ga yanda kuna ta exchange fire ta nan ba ka ce lokacin sallah ya yi sai ka juya ba in ka juya sai a gama da kai saboda haka a haka ɗin don kan lokaci ya fita kana kana dako a cikin a cikin french a cikin rami a haka za ka yi sallah ka kauce daga kibla <laughs> eh? eh eh eh fi haƙƙin awam wajen haƙƙin awam ba sharaɗi ba ne kan cewa sai sun samu cikakken ma'arifa da dalilan itikadi sai a ce kawai ku yadda baka san meye dalilin imani da kaddara ba ka yadda eh. a cikin haƙƙin al'awa hmm. eh. ai ba a cikin masailul itikad in kace wato shine ba abinda Sheikh Usman ya ta yaki da mutane ba kenan akan cewar waɗanda ba su san dalilin samuwar Allah ba a ce imaninsu da samuwar Allah da yi ba a ce dole sai abinda suke cewa farkon abinda za ka yi dole sai ka yi shakka sannan ka yi bincike sannan ka yi itikadi sannan ka yi ma'arifa <laughs> na'am fa'in tsila. to idan aka ce إذا ظن كل واحد من المجتهدين رجحان المصلحة التي ذهب إلى تستحصيلها to idan kowane ɗaya daga cikin masu ijtihadi su su biyu yayi zaton zaton wato rinjayar maslahar da ya tafi zuwa ga samar da ita. Kuma a cikin hakikanin al'amari maslahar guda biyu sun kasance madaidaita a ɓoyayyen lama a cikin abatini wato ba abin da ya zahara ba. Fakad ahfa'a jami'an. to duk su biyun sun yi kuskure. Lana tarjiha domin rinjayar da abin da yake a wajen Allah daidai suke ka rinjayar da ɗaya bayan a wajen Allah daidai suke wannan kuskure ne ne to sai mu ce kullu wahidin min al-mujtahidain muqtiun ha huna to kowanne daga cikin masu ishihadin nan guda biyu yayi kuskure a nan wajen saboda ya rinjayar da abin da yake ba shine ne rajihi ba a wajen Allah amma kuma an yi masa afuwa akan kuskurensa <laughs> eh, irin wannan zai faru wataƙila kowanne daga cikinsu ya ce ga abin da yake shi maslaha ya rinjayar da tasa akan ɗayan kuma aka zo aka zauna fil haƙiƙa a batsinul al'amur, wayannan maslahohin guda biyu duk daidai suke ba wanda za a rinjayar akan ɗayan sai zama cewa ga baki ɗayansu kowannen su yayi kuskure saboda kan aka samu wani mai istihadin na uku ya zo ya fitar da wata maslaha da ya rinjayar wajen ita ce ainihin rajiha fi batin al'amr sai zama to shine daidai su kuma duk su biyun sun zama to sun yi kuskure na'am za a ba su labashi ne ce ma'afuwan an khata'ihi ba an yi masa afuwa to abinda za mu tashi darasi ne ko kuwa mutane darashi za mu tashi mun yi minti arba'in to sai mu tashi na ashirin da biyu to subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa